We are saying, release our children. iyaye mata da 'yan mata da kuma samari kenan suke rera waka a wurin zanga-zangar da aka yi a filin sukuwa na kano domin nuna bacin rai da kuma alhininsu game da yadda har yanzu 'yan bindiga ke rike da 'yan matan kwalejin chibok yau kwana 31 da suka shuɗe zanga-zangar wadda ta kasance ta lumana an gudanar da ita ne karkashin inuwar zauren gamayar kungiyoyin sa kai da na ƙwararru da kuma na ɗalibai da ke nan jihar kano ajiya amina hanga na daga cikin waɗanda suka shirya gangamin mun zo ne don mu nuna cewa mun damu akan wannan bacewan 'yan matan nan mu nuna musu mu nuna iyaye iyayensu da sauran jama'a cewa kar su gani kamar su kadai ne akwai mutane da suka damu shi yasa duk muka muka taru a nan yau mu san cewa ko da wani abu zai samu wani a Najeriya duk mutane sun damu za su taru a kansu Ƙungiyar lauyoyi mata ta Najeriya na daga cikin ɗumbin ƙungiyoyin da suka shiga wannan gangami. Barista Huwaila Ibrahim Muhammad ita ce sakatariyar ƙungiyar a jihar Kano. Burin da muke so mu cimma shi ne mu yi ƙoƙari mu ga hanyoyin da za a yi improving tsaro a ƙasar mu. Kuma wannan abu da ya faru kada ya ƙara faruwa. Kuma muna so mu saka pressure akan gwamnati da a yi kokari duk halin yadda za a yi a fito mana da wa'annan 'ya'ya namu a cikin lafiya yadda aka ɗauke su a dawo mana da su. Gangamin na Kano ya kunshi iyaye da 'yan mata matasa 'yan asalin yankin Chibok mazauna Kano. Fatima Askira tana cikin waɗanda suka fito daga yankin na Chibok. Gaskiya wani abun karya zuciya ne kuma abun baƙin ciki. da duk wata mace ko namiji wayannan yaran mata ne kullum kuka muke yi akan su su dawo bai kamata a ce an bar yaran na fiye da wata daya a hannu irin wayannan mugaye ba komai zai iya same su idan dai civilians za su iya su tashi su je su launching attack akan 'yan boko haram ko wani abu zan banga dalilin da yasa gwamnati za ta yi ta daukan abin da wasa ba bayan sun san inda suke a faɗansu. Ibrahim Garbawala shine ya jagoranci gamayyar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya zuwa wurin gangamin. Wannan Bring Back Our Girls abu ne da ake duk duniya sun amsa dole kuma a wurare da suka cancanta musamman inda ake da jama'a sosai kamar Kano, Kaduna, da Abuja da Lagos ko da za a ce kowane rana ake babu laifi. Ana dab da kammala gangamin ne sai ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, Mr. Adeshina shinapa ya bayyana a wurin inda har ma ya gabatar da jawabi. We actually appreciate what you are doing. What you are doing in Kano, it has become something of global concern. Muna murna da abin da kuka yi, abu ne da ya zama abin damuwa a duniya baki daya, kuma bai kamata a ce lamarin da ya game duniya ba Kano ta zama saniyar ware a cikinsa. Mu a hukumar 'yan sanda dole ne mu goyi baya da tallafawa wannan yunkuri naku. and we in the police feel we should support your cause. Kalaman kwamishinan 'yan sandan jihar Kano kenan Mr. Adeshina Shinafa cikin jawabin da ya gabatar a wurin wannan gangami. We are saying, our children, release our children. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.